kwallon ƙwallon kafa ta maza na kasar Italy ta gaza kai ga samun nasarar halartar shiga gasar cin kofin ƙwallon kafa ta duniya da za a yi na shekara 2018 a ƙasar Rasha. Wannan shine karo na farko da kasar ta Italy ta kasa kaiwa ga gasar. Tun shekara ta 1958 kimanin shekaru 60 da suka wuce baya. hakan ya faru ne sakamakon can jaras da suka yi babu ci tsakanin su da kasar sweden a wasan neman tikitin halartar shiga gasar ta cin kofin kwallon kafa ta duniya inda a karawarsu ta farko kasar sweden din ta doke kasar ita da kwallo ɗaya mai ban haushi a tarihin gasar ta cin kofin kwallon kafa ta duniya tun da aka fara a shekara ta 1930 kungiyar kwallon kafa ta kasar italy ta samu nasarar ɗaukan wannan kofi sau hudu ta kuma zama matsayi na biyu sau biyu inda ta zama matsayi na uku sau ɗaya tuni dai bayan tashi daga wasan ajiyan mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta Juventus wanda kuma shine kaftin din tawagan 'yan wasan kasar Italy wato Buffon dan shekara 39 da haihuwa ya ayyana aje ta kalman taka ledarsa wa kasarsa ta Italy. A yanzu dai kasashe 28 ne suka samu tikitin su a hannu na shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya a cikin kasashe 32 da za su fafata inda yanzu ya rage saura a zakulo kasashe 14. har ila yau muna bangaren wasan neman tikitin shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya wannan kara a bangaren nahiyar turai kasar ireland a yau za su faɗuwar da gumi da kasar denmark da misalin karfe 9 saura kwata na dare agogon nigeria. haka kuma a nahiyar afirka kasar senegal za su fafata da kasar south africa sai kasar burkina faso su fara da kasar cape verde a rukunin da kenan sai dai a wannan wasannin za a yi shi za a yi shi bisa cikon umarni domin tuni kasar senegal ta samu tikitin hannu na zuwa gasar ta shekara 2018 idan muka leka bangaren wasan sada zumunci tsakanin kasa da kasa kuwa a jiya kungiyar kwallon kafa ta kasar georgia ta yi canjaras biyu da biyu tsakanin ta da belarus kasan denmark kasan armenia kuwa ta doke cyber ne da kwallo uku da biyu sai kasan bulgaria ta samu nasara kan kasan saudi arabia da kwallo ɗaya mai ban haushi turkiya ta sha kashi a hannun albania da kwallo uku da biyu sai kasar kosovo ta doke latvia da kwallo hudu da uku ita ko kasar poland ta sha kashi a hannun mexico da kwallo ɗaya mai ban haushi venezuela ba ji daɗi ba a hannun iran da kwallo ɗaya da babu a yau kuma za a fafata a sauran wasannin na sada zumunci tsakanin ƙasa da ƙasa inda ƙasar koriya ta kudu za su fafata da ƙasar sabiya ƙasar china ko za su fafata da ƙasar colombia ne united arab emirates suna tare da uzbekistan sai argentina za su da gumi da ƙasar nigeria a ƙasar rasha qatar ko za su fafata ne da ƙasar iceland slovakia za su da gumi da norway sai russia su fafata da ƙasar spain sauran wasannin kuwa sun hada da wasan da za a buga tsakanin kungiyar kwallon kafa ta kasar romania da kasar netherlands sai kasar hungary su fafata da kasar costa rica algeria na tare da central africa sai germany su marje gumi da kasar faransa kasar west za su fafata da panama sai kasar belgium su marje gumi da japan australia ko za su fafata da kasar uruguay a karshe da kasar ingila a wasan sada zumunci tsakanin kasa da kasa za su fafata da kasar brazil sai kungiyar kwallon kafa ta kasar portugal su marje gumi da kungiyar kwallon kafa ta united states za a fara wasannin ne duka tun daga misalin karfe 12 na ranar yau zuwa karfe 9 da minti arba'in da biyar agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chad. Iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin BOA. Huta lafiya. Waɗannan shirye-shirye sun zo muku ne daga dandalin VOA.